بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف النبيين وإمام المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته من أقول يا الله سبحانه وتعالى ديننا من ونصفيات لهدي mana wannan safiya kuma ta hudu ga watan jumada al'akira watan shida kenan a musulunci a shekara ta 1437 kuma daidai da goma sha uku ga watan maris watan uku shekara ta 2016 miladiya a wannan darasi da izinin allah madawakin sarki za mu tashi a inda muka tsaya a darasinmu da ya gabata a karatu wannan littafin mai tara albarka littafin muwatta malik a inda muke kundi na biyu ma'ana kitab na biyu da yake magana kan al-fahara yake magana akan tsarki kuma wannan shine darasinmu na 33 a karatun littafin motsa baki da za mu tashi a babi na 30 karatun motsa kitab na biyu babi na 30 darasi na 33 insha Allah ku duba ku gani fa kitabu tahara babi na talatin ba a fi shiga sallah ba tukunna amma har mun kawo ga babi na talatin kafin a shiga sallah kuna tuna da kyau ko amma kuma ka duba masallatan mu za ka ga gaba ɗaya sallah ce kai tsaye babu tahara babu wurin tsarki babu wurin alwala wurin alwala ma za ba ba inda aka ware da wuya ka samu masallatan da aka ware mai wurin alwala sai da kyau ka ɗibo ruwa ko ina dai ka zauna ka yi alwala sai zama na sa iya lalata ko ina a jika ko ina ya zama na babu babu wani babi da aka ware mishi wannan kuskure ne gaskiya inda muna duba abinda muke karantawa a littafi da kuma yadda muke gabatar da mu'amalolinmu to za ga tsallan baɗaki kawai aka yi masallaci aka gina ba a ware wurin fitsari ba balle a ware wurin bayan gida balle a ware wurin alwala ta yadda idan aka ware wurin makewaye aka ware wurin alwala aka ware wurin bayan gida sauran sai zama na amma cikin masallaci ya cika sai a fita da waje a sallah a haraba to kuma inda za a sallah a daga an yi mai alwala saboda ba a ware wuri wani wuri na musamman domin alwala ba an dafa wurin kawai ko ina ma dai mutum ya zauna ya alwala sai ya alwala ɗazu yanzu kuma gashi yana son ya sallah a wurin abin ya faskara Allah ya sauki Allah ya tsare قال رحمه الله عز وجل باب ما جاء في بول الصبي darasi na talatin a kitabu tahara babi na talatin a kitabu tahara shine babu ma a fi bauli sabi babun da zo zai magana kan abin da ya shafi fitsarin yaro karami fitsarin yaro karami karamin yaro da yake shan nono ya fitsarinsa yake zai ga kamar to akwai mamaki ne da fitsarin babba tunda an ware fitsarin hukuncin fitsarin yaro karami ba ya magana kan fitsarin babba ba Tuna ana magana ne kan najasa shin fitsarin yaro karami da bai fara cin abinci ba najasa ne ko ba najasa ba ne kuna jina da kyau idan aka ce abinci ana nufa abinci irin wanda muke ci ko dai abinci mai amsa suna abinci domin idan abinci ne mai amsa suna abinci ai nonin da yake shi abinci ne ko to amma idan aka ce abinci ana nufin irin wanda muke ci to me kuma fitsarinsa wani lokaci kan ji yara a iyaye mata sana ce a yaro ne bai fara ci abinci ba in ya fitsari kawai sai a ci gaba da sallah ci gaba da gashi ba ka sai za ga ta tsarkake zanin ba ta tsarkake inda ruwan ya taba ba a ce ai bai fara ci abinci ba ka san ana wannan kwakyarar fa auzubillah قال رحمه الله باب ما جاء في بول الصبي قال حدثني يحيى عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم بصبي فبال على صوبه فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فأتبعه إياه قال رحمه الله باب ما جاء في بول الصبي babin da izo zai magana kan abin da ya shafi fitsarin yaro karami qal sai ubaidullah ibn yahya al-laisi wanda ya ruwaici motsa daga wurin yahya ibn yahya al-laisi yace haddasani yahya kuma yahya ibn yahya al-laisi ya karantar da ni wannan an malik daga malaminsa malik ibn anas imamul a'imma imamu darul hijra an hisham ibn urwa daga malamin malik din shine hisham dan urwa an abihi shi kuma hisham daga babansa urwatu bin zubair an aishata shi kuma urwa ya yi ruwaya ne daga aisha ummul mu'minin zaujin nabi sallallahu alaihi wa alihi wasallama to kun ga wannan shine karatu in an tambaye ka ka faɗi malaminka malaminka faɗi malaminsa malaminsa ya faɗi malaminsa malaminsa ya faɗi malaminsa har ilimin ya koma zuwa ga manzan Allah sallallahu alaihi wasallam in mutum ba zai iya kawo wannan ba to ya gunda bakinsa kada kare zai lissafa kan ya cewar shi daga cikin karamominsa shi ima kansa karatu ba shi da malami kawai da ya karanta ne ya gane to wannan wannan haramun ne kai karatu a wurinsa kun fahimci jimlar ko haramun bai halatta karatu a wurinsa ba saboda dalilai guda biyu dalili na farko da zan iya baka shine ka tafi da kanka asibiti a guje sai gaje ka samu wani likita yana ce daga cikin karamomin shi babu wani wanda ya taba koya mai aikin allura za ka iya bashi jikinka ya daba maka wannan karfan eh ka shiga da za ka tafiya daga nan garin mai zuwa kaduna ko zuwa lagos ko zuwa alata ko zuwa kano sai ka samu wani direba yana cewa daga cikin karamomin shi babu wanda ya koya mai tutu za ka shiga motar a ce ai ya wallahi ya amma ba wanda ya koya mai za ka shiga to za a yi za ga karatun addini mutum ya fito a gidan tv ma ƙarewa tambada fito gidan tv yana cewa ba shi da malami gaba ɗaya kuma a daga kallon wannan wai karama ce in dai banda a kaso jahilai ba irin hajjar da ba za a daga a sayar ba ina fatan ku fahimce ni da kyau ko saboda baya cikin karama kwata-kwata mutum ya ci shi ba shi da malami wannan ita ce isa ma magabata suke cewa al'ilmu ma kana fi haddasana in dai ilimi ne to shine abin da yake a cikin shi akwai haddasana an karantar da mu shi ma ya karantar da an karantar da shi ma ba wai haddasa ne kwalbi an rabbi ba ba duk wannan ba shi ne ilimi ba shi yasa malamai suke cewa laulal isnadu la qala man sha'a ma sha inda ba din za a cika koro bayani kan isnadi ba to da kowa ya faɗa abin da ya gara ma kawai sai yi miƙa kawai ce yayi mafarki yayi kaza ko ya ga kaza daga kada mutum ya lissafa cewar wai yana cikin karama a ce mutum ba shi da malami in dai za mu karanta babu ma ja fi bauli shabi ya ce qala haddathani yahya an malik عن هشام بن عروة عن أبي عن عائشة زوج النبي صلى الله عليه وسلم أنها قالت أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بشبيب to waye ba سنادي kawo isnadi ba wadatar sai a kiyaye sosai da sosai ubaidullah ibn yahya al-laythi ɗaya daga cikin waɗanda suka rawaito muwatta daga wurin yahya ibn yahya al-laythi yake cewa yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan hadisin da muke magana a kansa shi kuma yahya ibn yahya al-laythi ya rasu shekara ta 200 da talatin da hudu an malik daga malamin sa malik ibn anas imamu darul hijra imamu al-haramain ya rasu shekara ta ɗari da saba'in da tara an hisham ibn urwa daga malamin sa hisham dan urwa ya rasu shekara ta ɗari da arba'in da biyar an abihi daga baban hisham din shine urwatu bin zubair ya rasu shekara ta tasa'in da hudu an aisha daga ummul mu'minin ita ce aisha a siddiqatu bintu siddiq ta rasu shekara ta 70 ah, ta 57 zaujin nabi sallallahu alaihi wasallama wacce take mai ɗakin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama annaha qalat lalle ita aisha tace utiya rasulullahi sallallahu alaihi wasallama an zo wa manzan Allah sallallahu alaihi wasallama bi sabiyin da karamin yaro fabala ala saubi sai ya yi fitsari a tufafinsa a tufafin wa ya yi fitsari a tufafin manzan Allah sallama ko kuma yaron ya yi fitsari a rigar jikinsa ko kuma a zanin da aka tallafo shi da shi eh a rigar manzan Allah sallallahu ta'ala da ba wai a rigar shi yaron ba wasu ana magana fa asnada rukubatihi ila rukubatihi fa asnada rukubatihi ila rukubatihi sai jingina gwiwansa zuwa ga gwiwansa wa ba ka fahi ala fakhidhi tuwa kuma yi magana ko أتي رسول الله صلى الله عليه وسلم بالصبي أنزوم من الله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وسلم دقر من يارو فبال على صوبي sai shi yaron ya yi fitsari a tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama wannan ita ce fassara ta fi kowace shahara ta ce fassara mai ƙarfi cewar ya yi fitsari a tufafin manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallama saboda in ba ka za ka raba zamirai din za ka raba zamirai din fada a rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma yake Allah tsira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya sa a kawo bima'in a kawo ruwa ba’ahu iyahu ba’ahu iyahu mana zamire nau kenan akwai atba'ahu zamire na farko sai kuma iyahu zamire na biyu ba’ahu sai annabi kira da amincin Allah su tabbata a gare shi ya biyar da fitsarin iyahu da ruwa ya sa ruwa ya malala ma fitsarin ya kwarara wa fitsarin ruwa wani hadisi bukari da musulun sun roito shi bukhari da musulun sun roito shi kenan fitsarin karamin yaro bai cikin wajibi sai ka sa hannu ka wanke kuna na da ko? in kan malala mai ruwa sosai malala ruwa daban yayyafa ruwa daban ku fahimci magana da kyau a rasu salamar sai zuba mafi fitsarin ruwa ba wai yayyafa mai ruwa ba akwai yayyafa ruwa akwai wankewa akwai wankewa tare da ƙasa kuna gina da ke kodon mun najasa ta kasu kashi uku akwai najasa al-mughallaba akwai najasa al-adiyya akwai najasa al-mukhaffafa najasa al-mughallaba ita ce wacce ake wankewa kamar tsarin abin nan ya ne sai an wanke kwanan su bakwai da ƙasa kaga wannan ai najasa tana da ƙarfi sosai da sosai kullum da ke ko akwai kuma najasa na najasa ta wata aka saba ta'amuli da ita fitsari da mutum zai wanke ya taba maka kaya za ka wanke ne akwai kuma najasa ta fitsarin yaro ita ba wajibi ba ne sai ka sa hannu ka wanke wurin a'a wajibin shine kammala ruwa a kansa kun magana da kyau wannan fitsarin yaro kenan amma fitsarin karamar yarinya ita kuma sai an wanke dan na ƙarama yarinya ya fi ƙarfi ya fi ƙarni ya fi danko kuna jina da kyau ko ƙaramin yaro ƙaramar yarinya duk rana ɗaya aka haife su wataƙila ma duk uwa ɗaya ta haife su amma dai wannan mace ce wannan namiji ne to shi namiji in ka sa ruwa ka malala ruwa a kai ya yi ba sai ka sa hannu ka gurza ba amma na karamar yarinya sai ka sa hannu ka gurza so da tsarin mace ya fi na namiji ƙarfi ina fata mun fahimci wannan da kyau saboda haka sai a kiyaye yaro karami idan ya fitsari to za a malala mai ruwa ne za a kwarara mai ruwa ne ko da ba a sa hannu ba in kuma an sa hannu an goge shi kenan amma mace mai shayarwa mace mai goyo yaron ta fitsari kawai a ɗebo ruwa dan yayyafa a ƙara ma ruwan fitsarin yawa inda ku lura da kyau fa atba'ahu iyyahu Abin da ake nema shine ruwan ya fi fitsarin yawa a wanke shi sosai da sosai قال وحدثني عن مالك عن ابن شهاب عن عبيد بن عبد الله بن عتبة بن مسعود عن أم قيس بنت محصن أنها أتت ببن لها صغير لم يأكل الطعام إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فأجلسه في حجري فبال على ثوبي فدعا رسول الله صلى الله عليه وسلم بماء فنضاه ولم يغسله قال وحدثني عن مالك عبيد الله بن يحيى الليثي yace wa haddasa ni an malik kuma haya ibn yahya al laifi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas an ibn shihab daga malamin malik a wannan hadisin shine ibn shihab muhammad ibn muslim az shi shine malamin malik a wannan hadisin ya rasu shekara ta 125 an ubayd bin abdullahi bin utubata bin mas'ud shi kuma malamin malamin malik shine ubayd haka sunan yake ubayd ba tare da an mai idafa ba ba wai ubaidullah ko ubaidur rahman ba a'a ubaid mukabbar nan shine abd abd bawa ubaid karamin bawa kullum da ke ko musaghar ne ala wazani fu'il kenan an ubaid bin abdullah daga ubaid dan abdullahi abdullahi dan utuba utuba dan mas'ud shi ubaid wanda yake shine malamin malamin malik ya rasu shekara ta 94 an ummi qais daga baban maman qais daga maman qais wasu ka ce sunanta juzama wasu ka ce sunanta amina binti mihsin ɗiyar mihsan ummi qais ɗiyar mihsan suka ce yar uwar ukasha bin mihsan ce daga ukashatu ibn mihsan ummi qais binti mihsan yar uwar okasha ibn mihsan ne wannan wanda zai shiga aljanna ɗin cikin mutane dubu saba'in bai gaini hisabin wana na annaha lalle ta umu qais juzama kenan ko amina a ta laha lahasarir ta zo da karamin danta ta zo da danta wanda yake karami lam a akuli ta'am bai ma fara cin abinci ba bai ma fara cin abinci ba haka karamin yaro kenan ila rasulullahi sallallahu alaihi wasallama zuwa wurin manzon Allah sallallahu alaihi wasallama fa ajlasahu sallallahu sallama ya zauna da yaro din fi hajrihi a guyoyinsa ya dauka ma yaron ya zaunar da shi shi ana cewa hajrihi shijrihi hujrihi amma hajrihi bi fatil ha shi yafi karfi a lokacin annabi ya karbi yaron sai ya zauna ajlasa ya zaunar jalasa ya zauna ta kiyaye fiqhul larabcin jalasa ya zauna ajlasa ya zaunar kharaja akhraja ya fitar da dakhala adkhala ya shiga fiqhun ziyada na alhamza kenan saboda asalin fi'ilin sulasi ne sai aka mai ziyada da alhamza to kuma ziyadatul mabana ta tadullu ala ziyadatul ma'ana idan kalmar larabci ta karu to ma'anan ma kuma tana ƙaruwa fa ajalasa fi hajri fa bala ala fobi sai fitsari a tafafin manzon Allah sallallahu alaihi wasallam fada'a rasulullahi sallallahu alaihi wasallam bima sai na sallama yasa a kawo ruwa fana bahahu sai iyayyafa ma wurin ruwa ma'ana ya zuba ruwa a wurin walam yaghsilhu bai sa hannu ya wanke ba kuna jina da kyau bai sa hannu ya wanke mu a wannan hadisan akwai darussa masu tarin yawa darasi na farko manzo al-salam bai dauki yaron ya ce ga gashi kuma da shi gida ba kuma ita magana sannan an fitar da yaro ya ce ga shi kuma da shi gida a mai da shi gida a mai da shi gida wai ya yi fitsari yana sanar ya sa a kawo ruwan sai ya rike yaro wannan ba karamin darasi ba ne wannan yana nuna mana azimu khuluqihi sallallahu alaihi wa alihi wasallam girman kyawawan ɗabi'u na manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in yanzu sai ga fara amma da yaro gida a kawo ruwa ya kama fada kaza kaza kaza ba ga ake rayuwa sannan kuma yana nuna mana fitsarin yaro ba wajibi bane sai an wanke karamin yaro ba wajibi bane ku lura mana cewa ba wajibi bane an ce ba wajibi bane ba shi ke nuna ba a wankewa ba amma sai an sa wadataccen ruwa ku lura da kyau wani lokacin hatta wanke fitsari da ake yi za a ga wankewar ba ta wankuwa me ba ta wankuwa ruwan da aka sanya ma fitsarin bai kai yawan fitsarin ba ma kaga yanzu an kara ma fitsari yawa ne bayanin zai zo nan gaba kana an kara ma fitsari yawa ne wannan kuskure ne saboda haka abin da ake bukata inda najasa ta bayyana a sa hannu a wanke wurin a sa ruwa mai yawa a wanke wurin shine abin da ake magana an fi tsarin karamin yaro ne a sa ruwa mai yawa ya jika ya malala wurin malamai suna ta magana shin wannan yaron da aka zo da shi a hadisin farko shine yaron da aka zo da shi a hadisi na biyu sai zama na dai an nawa a hadisan ne sai zama na malik ya karanta hadisin ne a wurin malamin shi sha bin orwa sannan ya sake karanta hadisin a wurin malamin sa muhammad ibn muslim a zuhuri. Wani ce na da kyau ko sai zama na dai yaron ɗaya ne ko kuma a'a daban-daban wasu ka ce yaron ɗaya ne daban-daban kuma shi abin nan yaron ɗaya ne kuma shi ne alhassan wasu ce shi ne hassan wasu ce shi ne husaini jikokin manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama amma a wannan hadisi na biyu da ya ce a bibinin laha ta zo da ɗanta a ga cire maganar hassan ko husaini kun lura da ke ya cire maganar hassan ko husaini ta zo da karamar ta zo da ɗanta yana yaro karami shi sai zama da kenan kamar zai iya nuna yara biyu ne na wancan daban na wannan daban in biyu sai zama na a cin din ne ko dai hassan ko dai husaini almuhimmin dai an zo mai manzan allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama da karamin yaro ya yi tsari sai ga hukuncin da ya bayyana ta zo da karamin yaron sun ce karamin yaron bai jima bai rasu ma'ana bai girma ba kun da kyau ko bai girma ba ya rasu da ake mishi wanka sai take ma mai wankan fada kar mai wanka da ruwan sanyi ma'ana ta ji mutuwar dan sosai da sosai shekaru ya mai wanka da ruwan sanyi sai shi ukasha ibn mahshan dan uwanta kenan sai yake faɗa wa manzan Allah sallallahu ta'ala sallam ai ga abin da ya uwa shi tace da ma yaron ya rasu yaron ya rasu kuma ana mai wanka ga ma abin da take cewa mai mishi wanka kuna jana da kyau ko ga ma abin da take cewa mai mishi wanka sai rasulullah yake cewa malaha me kuma ya faru haka qala umruha Allah ya tsawaita rayuwarta ko kashe bin misali shi bai san wata mace da ke tsawon kwanaki irin naka ba irin na shi ita wannan matar ba su bai san wata mace da ce tsawancin kwana irin wannan ba kaga tsawancin kwana ya haɗu da kyakkyawan aiki rayuwa ta yi alkhairi shi ne khairun nasi man tsala umarhu wa hasuna amalu aikin an samu tsawon rayuwa kuma aiki ya kyau قال رحمه الله عز وجل باب ما جاء في البول قائما وغيره ياتي قال رحمه الله باب ما جاء في البول قائما باب اللي يزي بياني كا ابن دي شابو فتاري أصعي في فتاري أصعي يا ايكي وغيره دماري سورا وانسو بيانان لذا سبيو فتاري أصعي قال حدثني يحيى عن مالك أن يحيى بن سعيد أنه قال دخل عربي المسجد فكشف عن فرجه ليبول فصاح الناس به حتى على صوت فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اقتروه اتركوه فتركوه فبال ثم أمر رسول الله صلى الله عليه وسلم بالذنوب من ماء فصب على ذلك المكان hadisin farko da maka karanta hadisin bukhari da musulmi hadisi na biyu da maka karanta na ummi qais shi ma hadisin bukhari da musulmi wannan hadisin da zamu karanta shi ma hadisin bukhari da musulmi kuna jira da ke ko kenan malik ibn anas yana ruwaito mu hadisi a muwaffa sannan kuma a samu wannan hadisin ya fito cikin bukhari ko musulmi ko turmuzi ko nasa'i ko ibn majah da sauransu kuma ya ci magana ko wannan haka yake asali ma malamai suka ce in dai bukhari ya ce babu fi kaza mana babin da yake magana a kan kaza sai ya zama na a hadisan da zai kawo akwai hadisin malik to yana fara kawo hadisin malik din komai tsawon hadisin ko fahimci magana ta da ke komai tsawon hadisi din saboda shi allah bai sa ya ga malik ba almajiran malik su ne malaman shi kuma yace wannan da ke ko almajiran malik su abdullahi bin yusuf a tunisi sai alƙanabi alƙanabi ruwayar ƙanabi a muwatta tana cikin manya-manyan ruwayoyin muwatta yana cikin manyan malaman bukhari yau daga inda bukhari ya ce babu fi kaza zai koro hadisai kamar da malai yake cewa babu ma jana fil bauli qa'iman wa sai ya kawo hadisai to inda bukhari ya faɗo haka kuma a cikin hadisan da zai kawo akwai hadisin malik to yana fara kawo hadisin malik din ne kafin ya kawo sauran hadisan sauran malamai قال رحمه babu باب ما جاء في البول قائما وغيره باب da zo zai magana kan abin da ya shafi fitsari a tsaye da kuma wani haka قال حدثني يحيى مالك ya yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan daga malik daga anas imamul a'imma muftul haramain an yahya bin sa'id daga sa shine yahya dan sa'id daga malamin malik shine yahya dan sa'id kun ga hadisin farko malamin malik shine hisham bin urwa a hadisi na biyu malamin malik shine muhammad ibn muslim az-zuhri ibn shihab kenan ma a hadisi na uku malamin malik shine yahya bin sa'id al-ansari ya rusu gara ta 144 annahu qad shi malamin malik din ya ya bin sayyid al-ansari ya ce wannan jana da kyau ya ce da kala a al-masjid wani mutumin karkara ya shiga masallaci faka shafa an farjihi sai ya bude gabansa ya bude al'aurarsa li ya bula domin ya fitsari fasahan nasu bihi sai mutane suka daka mai tsawa suwaye mutanen anan sahabbai sai suka daka mai tsawa hatta ala saut har murya ta daga sosai a cikin masallaci ya samu wani wuri da sahu bai kawo wurin ba zai yi tsari a kuma dole a daga murya dole a daga murya ko faƙalar rasulullahi sallallahu alaihi wasallama sai ma yake allah suka da aminci allah suka bata a gari ya ce uturuku ku kyale shi su da suka daga muryar su aka ce su kyale shi fatara ku sai suka kyale shi tana ran salama ya ce a kyale shi fabal sai yi fitsarinsa aina thumma amara rasulullahi sallallahu alaihi صلى bi zanubi mimma sai annabi kira da aminci Allah su tabbata a gare shi yayi umarni bi zanubi da tulu guda mimma in na ruwa an ce tulu shine ne randa da ba aiko randa ita ce in an ɗebo ruwa da tuludin daga rafi a randa ake zubawa to an ce tulu yanzu bara za ku ce guga ku ce jarkar ruwa asalin shi shine babbar guga da ake jan ruwa da ita wanda ruwan galibi ba mutane suke janyo shi ba raƙuma suke janyo shi saboda manya-manyan rijiyoyi da suke a sahara suna da sirfin gaske Kuna jina da ke ko so babbar guga ake sawa babbar guga sosai wanda yake raƙuma ne suke janyo su ke irin wannan gugar irin wannan wanda yake mafi ƙaranci ka ce 25 liters ko irin wannan da ake saiwa nawa nawa ake sai da shi su masu sun ce wai dala ta karu ko irin wannan jarka guda na ruwa din sai na sallama ya sa a kawo guda a kawo bokiti guda a kawo jarka guda ta ruwa fa subba ala zalikal makan sai aka zuba a wannan wurin kuna ji rike ko sai aka zuba a wannan wurin hadisi yana dauke da darussa masu tarin yawa darasi na farko shine idan abu kaza tsarar ne abu kaza tsarar ne an samu tsarar guda nawa biyu kuma ba makawa sai ɗaya ya faru wanne za a ɗauka mafi sauƙi mafi sauƙin shine tun da ya fara abin shi tsarar ne ta tsari a masallaci amma dai shi ya fi sauƙi saboda a razanar da shi ya ɓata masallacin ko ina kuna ce da kyau ko ya bata masallacin ko ina sai zama da kuma ba a ga wurin ba amma idan aka bashi yayi a nan yanzu an san ina ne wurin sannan kuma in aka firgita shi ya sake ɓata jikinsa sannan wani fitsarin ya koma jikinsa ya zama mishi cuta kaza fitsarin nan da yan gaya suke da wandan nan uku haka ya sa kudi naira ɗari ya sai wani wando ma tsatsayi ya ji zai fitsari ya tsugunna dan na gaba gaban ne kawai yake yake fitowa saurin fitsarin ya koma mashi jiki duk cuta yake zama ka za a cewa akwai jins naira ɗari bakwai ba ma wai ɗari uku ko ɗari biyu sun ba eh da ne eh shi ɗari bakwai 25 dubu uku ya dubu uku yanzu ba zai zai samu shadda shadda mai kyau shadda mai kyau ta dubu ɗaya ɗari biyar ko dubu biyu ya tsinci dubu ɗaya ba riga ta mutunci madawa karatu musu haka ku lura da kyau tsara salama ya ce a ƙyale shi domin ƙyale shi da aka yi ne amma shi ya fi sauƙi sama da a firgita shi ya ɓata masallaci ya ɓata jikinsa wani fitsarin ya koma mashi jiki kun fahimci wannan da ke ko isa wannan babbar ƙa'ida ce القواعد الفقهية وضده تزاحم المفاسد يرتكب الأدنى من المفاسد in dai barna biyu suka zo wannan kaza mafsada ne kaza mafsada ce wannan kaza barna ne kaza barna ne to kuma dole ɗaya ya faru sai a bar wane ne mafi sauki su da imanul da yake sharhin wannan da yake sharhin wannan baitin a masallacin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya kawo wani hadisin domin kan hujja da waccan ka'idar saboda idan mafsada biyu suka haɗu to za a ɗauki mafi sauƙi ne mafi sauƙin da a bashi an bashi ya yi wana na da kyau ko da aka tashi sai aka kawo babbar jarka ta ruwa sai aka zuba ina son mu lura da kyau idan fitsari ya taba maka riga ko mutum ya fitsari me yake ɗebowa yanzu a zuba a wurin yana ka yi ruwan fiya wuta eh wani ba za ka ga zai zo hukun na fitsari sai ce dan zubo mai fitsari wai a zubo mai ruwan ana a zubo mai ruwan ana ko ba ka yi ba dan zubo mai wani kuma zai ga zai tsinci ledar fiya wata ne sai ya daga a ce ga ba za a karamar ci a ai zai isa <laughs> shi ko wanda ya fi su zama jahili daman da wuye ke yi Eh, wanda ke nuna ya yi nesa da karatu kuna ji da kyau saboda haka mu kiyaye sosai mu dinga daukan karatun da muhimmanci karatu da aiki da shi shi a karatu ba wai jirge shi ake min yi wata mun dawo ba a'a an sallama jarka guda ta ruwa sa a kawo fa amma ya za a yi fitsari sai ga an dan kara ma fitsarin yawa an ɗan ƙara ma fitsarin yawa don ruwan da aka kara mai bai ma jirgita ta fitsarin ba karewa kenan wannan kuskure ne wannan ganganci ne sai kuma daga cututtuka suna ta'addaba mutane a rasa waya ya cuta take cututtuka iri daban-daban wasu cututtukan shekara ɗari ba a san da su ba haka ne ko ba haka bane cututtuka da ake fama da su shekara ɗari ɗari da wasu ba a san da su ba amma ga su a yau amma ba a lura me ke janyo su abubuwan da ke janyo su saba ma Allah yana janyo su saba manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana janyo su kauce makarantar musulunci duk suna janyo waɗannan abubuwa da. a yi fitsari ka gan shi da ƙarfin fitsari ne da ganin shi fitsarin ya yi gaba ɗaya ya zama wani yalo amma ɗaya wani ɗan ruwa haka gaba ɗaya an zuba mai an ƙara wa fitsarin yawa saboda haka dole ne a zuba ma fitsari ruwa a yi tsarki sosai da sosai tsarki ake bukata sosai da ruwa ina fata mun fahimci wannan da kyau darasi na gaba sai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce ku bashi sai suka bashi ya kammala fitsarin sai da sallallahu ya kira shi ya ce wannan masallaci ɗaki ne na Allah Ba ya abin da ya ce wannan masallaci ba abin da yake halatta a cikin shi daga zikiri sai sallah sai karatun qur'ani yana fitsari da i baya ce. sai yi mai gargaɗi ya mai ya fahimtar da shi shi kenan ana fata mun fahimci wannan da kyau wannan ya nuna mana kenan sahabbai sun riga sun fahimci al'amuru bil ma'ruf wa nahyu anil munkar in dai an aikata mummunan abu to zaka tsawatar shi yasa suna ganin ya aikata fitsari suka tsawatar ana fata mun fahimci maganar kuma ba wai annabi sallallahu alaihi wasallam ya ce su kyale shi saboda barnar abin nan munkarin da iba a kada munkarin ya ci yawa aka ce a kyale shi tsoraka idan abu ya zama munkar akwai mummunan abubuwa munanan abubuwa munkar ne wanda yake ba wai ilimi mai zurfi yake bukata ba wannan kowa ya sani za ka hana ba wai komai za a ce malamai ne za su hana ba kaga mutum yana fitsari a gefen masallaci ko ya dauki buta ya zaga zai kewaya kuma sai yi wa fitsarin yayi wa masallacin fitsari ma na yake fitsari a bangon masallaci aka ga wannan munkar ne sai kuma za ka ce ba ka da hujjar da za ka yi mishi gargaɗi ya bar irin waɗannan abubuwa musulmi ne eh kwarai kuwa eh yana da hankali ba ku zai sun ce ba da kala a arabiyun masjid wani mutumin karkara ya shiga masallaci to kuma da ce mutumin karkara ne abubuwa da yawa suna faruwa eh yawwa barakallahu fi ci zai dawo masallacin gobe ana daka mai tsawa aka gigita shi na zai gaba kuma mai ci magana ta da ke ko so mutumin karkara daban yake akwai wanda ya zo zai yi kabu-kabu a kafa a hana kabu-kabu ya ce idan ya hau mashin ya je shatale-tale ya je randa bawul sai ya rasa wacce hanya zai dauka sai ga hanyar sun yi yawa haka kuma mai ci wannan da kinku? kuma mai ci wannan da kyau eh, ya ga su da yawa ne saboda ka yadda ya ci gaskiya ba zai iya ba akwai lokacin da muna kasuwa wasu mutane suna kawo mana kaya a kasuwa idan suka zo da kyar suke shigowa sai ana tsohuwar kasuwa wai da suke ga ana shiga da fita ɗin sun ɗauka fada ake yi sun ɗauka fada ake yi eh sa ganin jama'a haka ba a gani a hankali da ƙyar suka saba wai sun ɗauka fada ake yi ka kusa mobil lokacin na wanda bai saba su saba yake ne gwamnati saboda ku lura da kyau kowa da sakafarsa kowa da wayewarsa Kullum da kyau ko in gaje karkara in ka je karkara to haka za su dinga ganin ka ba kauye ba kauye haka shi yasa sai ka rage surutu ka rage magana da ka dinga kallon sa haka so duk abin da zai garkace ba su waye ba waye wasu kenan kai ma waye waka kenan kowa da waye wasa ka fahimci yawa kowa da irin tashi wayewar wayewar da ta saba wa musulunci ishi tace kauyanci kullu da take ko kowa da irin tashi wayewar ba gano wani wuraren ke ba shi ne a dafa shinkafa a sa salat a sa kaza a sa kaza a kawo miya a hada ba wani wurin kuma haka dafa shinkafar miya kuka za a kawo mai a cikin kwano haka ake hada miyar wajen rabin kwano haka haka ake shi da waye wasu so da yana da ke ka fahimci wayewar kowace al'umma an yi an kawo maka shinkafa an ɗewo wata miyan kuka ko wata miya da haka ta kuka ce kuma ba ta kuka ba ce da ita ake ci a ga yadda sa a kawo maka mai je haɗa dan hada shinkafar ka tambayar ana ita ce shi wani mutumin karkara da ya zo zai fitsarin nan a tsaye ko a zaune a tsugunni قال وحدثني عن مالك عن عبد الله بن دينار أنه قال رأيت عبد الله بن عمر يبول قائما وحدثني عن مالك yace malik ibn anas ya karanta da ni wannan an abdullahi ibn dinar daga malamin malik shine abdullahi dan dinar abdullahi dan dinar ya rasu shekara ta 127 annahu qala lalle shi abdullahi ibn dinar ya ce ra'aytu abdullahi ibn umara naga abdullahi dan umar ya bulu ƙa'ima yana fitsari a tsaye ni na gan shi in ji abdullahi ibn jina abdullahi ibn jina sai malamai suke ce abdullahi ibn umar baya ganin karhancin fitsari a tsaye kawai abinda ake lura shi ne inda za ka fitsarin dama asali da wanda zai fitsari a tsaye da wanda zai fitsari a zaune asali daman ƙa'ida ta musulunci shine mutum ya kawwame inda babu wanda zai gan shi mamayanci wannan da ke ko to mutum ya riga ya kawwame babu wanda ya gan shi to shi sai ya ga wurin shin in ya tsugunna ya fitsari fitsarin zai fallatso mashi in har ya fitsari a zaune a tsugunni fitsari zai fallatso mashi to sai fitsarin shi a tsaye fitsarin ɓica kun fahimci maganar ko alaikum salam na'am barakallahu fi sai da na fara jan hadisi na gaba sai na ga akwai tsokaci can da ban yi ba sai da na karanto hadisi na gaba sai da tana akwai tsokaci a nan in kun lura da kyau malamin malik a hadisin shine yahya ibn sa'id al-ansari ya rasu shekara ta 144 ya ce wani mutumin karkara ya shigo masallaci kun bai ci magana ta da ke ko kenan a gaban shi aka yi a yadda ya ba da labarin kamar kun bai ci wannan da ke ko alhalin kuma shi tabi'i ne ba su haji ba ne imana eh saboda haka akwai wanda ya ciri shi zai kira hadisi ne mursal saboda an cire wani an cire sahabi a a hadisi ne hadisin ya kai labari yana da isnadi da ya haɗe hadisi ne wannan kenan kuma hakan nan ya zo abdullahi bin umar ya ce ya ga manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama ya yi fitsari a tsaye a lokacin da shi sallama ya shiga subaqa ta qaumi ya shiga wani wuri na mutane wanda yake abin nan wuri ne kamar kufi haka ba wanda ya ganshi irin dai wani ya gani din nan ne a lagari ne mi'ad ki ci bus din nan ka leka sai ga abu kaza an ba wai a mutum ya duba dan ya ga waye yake fitsari ya yake yi ba ai ba wanda ya san ba wanda zai ce wani zai wa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam haka yace wai kawai ni zai a irin dai ki ci din nan ne sai ka gani Allah sallama ya duba wurin sai fitsarin shi a tsaye kawai na fata mun fahimci wannan da ke ko sai wanda ya nesa da karatu ya ce aika ji sun wa manzan Allah ya fi a tsaye wanda ya fi a wanda ya abin nan kenan ya nesa da karatu kenan ai wani da ya gama karanta motsa a gidan a gidan talabijin a gidan rediyo Najeriya Kaduna me yasa bai sa Bukhari ba sai ya ɗauko wani tafi a tajin jami'in Usul littafi da ya yada hadisai ga sunan wal mutaraddiyatu wannan naqiyatu kuma ji magana ku wasu ka ce ya kauce ne saboda hadisai biyu hadisun farko hadisin annabi ya fi wasallam ya tsaye yana cikin bukari in dai za ko da rabu rabun kalma za a yi in dai za a yi karatu a littafi wata rana za a yi ba eh kun bai ci magana ta da ke ko wannan ba wai za ka ce sunna ne fitsari a tsaye ba kwarai kuwa ana magana ne makaruhi ne ko ba makaruhi ba kullum da ke ko abdullahi ban umar baya ganin shi makaruhi in dai ba tsarin zai fallatso maka bane malik yana ganin da sauran suna ganin makaruhi ne dai kyama haka ba wai dan haramun bane ina fata mun fahimci wannan da ke wasu ka ce yana koma zuwa ga urfi me ya ɗabi'un mutane kaga mu a nan da ya ɗabi arna haka sani suke tsariya ka fahimci magana ta da ke ko saboda haka a matsayin ka na mai karatu za ka duba shi ga a dama asali ka kawo makanka yake nan sannan na biyu me ya tasiri in ka na fitsarin zai fallatso maka zai cutar da kai in kuma kai ya tsaye fitsarin ba zai cutar da kai ba shi kenan zai fitsarin ka tsaye babu wanda ya gani wanda ya gani kuma shi ne zai ji kunya Allah ya sauke nasu Allah salamata wa lafiya Thank you. musulmi ne kuma suna zuwa makaranta eh ka san musulmi daban yana zuwa makaranta daban ka san zuwa makaranta inda za ka je makaranta a yi karatu minti talatin to sai ka ji wani abu da aka ɗan taɓa ka a ciki ko da ba a kira sunanka ba sai ka ɗan rage shi kuma yi magana ta gobe ma ka ɗan rage jibi ma ka ɗan rage sai ga yana tara ko yana tara ko yana tara kuwa amma ni mutum yake shi ba wani baya zuwa makaranta ne wai dan tana haramta mai abin da yake shi ba zai je ba in yaji ji yana yin wata sana'a ko yana wani abu za su ce haramun ne da ka ya gwammace ya zauna da jahilci wai ya ɗauka jahilci shine uzuri in ya je gaba Allah zai ce ai bai sani ba ne <laughs> Allah ya riga ya turo manzanni ya turo annaba da manzanni yace menene eh, dan kada ku ce ma ana min bashirin wala nazir ba kada ja'akum bashirun wa nazir wallahu ala kulli shay'in qadir قال يحيى وسئل مالك عن غسل الفرج من البول والغائط هل جاء فيه أثر فقال بلغني أن بعض من مضى كانوا يتوضؤون من الغائط وأنا أحب أن أغسل الفرج من البول قال رحمه الله قال يحيى يحيى ابن يحيى الليثي يجي وسئل مالك كما أنتم بإمام مالك ابن أنس imamu la'imma an rasa farji min albaul dangane da mutum ya sa ruwa ya wanke gabansa in yi tsari ya sa ruwa ya wanke gabansa idan ya yi fitsari wal ga'iqi hakan nan ya sa ruwa ya yi tsarki idan yi bayan gida tambayar anan ita ce har ja a fihi asar sai an samu ruwaya daga ma'aiki kuna ji da ke ku to inda ake tattauna magana ta ilimi ilimi ne ke kara ke magana ba mutum yana magana ne da da imaninsa ba tambaya ake mutum ya fitsari ya sa ruwa ya bayan gida ya sa ruwa shin an samu asar so da bayanan da suka fi zuwa mutum ya fitsari ya sa hoji ya sa dutse in ya bayan gida ya sa dutse shine shine bayanan da suka fi zuwa shin a sa ruwa dalili ya zo a kai shi ne mutum zai zai waɗansu abubuwa ya ci shi ba za a tambaye shi dalili ba kuna fina da jego an tambaye malik hal ja a fiye asar shi an samu yi daga magabata a kan haka faƙar sai malik ya ce balagani bayani ya zo min an na a ga mamma ba lalle wasu da suka wuce wasu da suka rigaye mu kanu sun kasance ta wadda ona min al me nan suna yin alwala ko suna tsarki ya tawadda'una min al-gha'ib suna yin tsarki in sun yi bayan gida suna sa ruwa su wanke in sun yi bayan gida kullura da ke ko ce bayani ya zo mana magabatan mu da gabata in sun yi bayan gida suna sa ruwa su wanke sai malamai suka ce waɗannan wannan da da yake magana shine Umar ibn Khattab umar ibn khattab in yi bayan gida yana son ruwa ne ya wanki sai kuma ruwa da aka samu daga mutanen kufa cewar in sun yi bayan gida suna sa ruwa su wanki wasu kuma suka ce suna suna kankarewa da wani abu sannan sai su bi da ruwa nawa kenan biyu sai Allah ta'ala ya ce inna Allah yuhibbu tawwabin wa yuhibbu al-mutatahhirin zai ce ta sauka ne ga mutanen kufa sai mali ya ce wa ana uhibbu an aghsil al fard min al-bawl ni na fi son in wanke gaba da fitsari mana mutum ya wanke gaba in yi fitsari ya shi a kan mai kenan a kan sa dutse mana mutum ya fitsari ya sa ruwa ya wanke ya fi ya sa dutse an fata ruwa ka sa dutse ka wanke fa yayi ka kankare yayi ana magana wanne ne ya fi na man kullu ramai mun yi wani a darsan baya ka sa wani abu ka kare ka bi da ruwa ɗaya kenan sai kuma na ruwa sai kuma na hoge an ce hoge shine dutse kuna jina da ke ku wannan shine inda ya kawo makarcewar cewar fitsari a tsaye in mutum ya kawwame a wurin da yake ba mai ganinsa ya kawwame ba wanda yake ganinsa shi kuma ya gayuwar yin fitsari a tsaye shi ya fi mai sauki kada fitsarin ya fallatso mushi kullum da ke ko da akwai yadda mutum ya tsaguna kuma yana yin fitsarin fitsarin yana jiyo mushi. to ana sai mutum ya fitsarin shi a kai ai ba larura ba ne ai bai ke ga larura ba inda yi a tsayin shi ya fi mai sauki shi ne ya tsayin shi kun bai ci magana ta da ke ko amma bai ya kawo mai ba An ba gaba mutane su ce mai wani ya yi rija domin ya yi fitsari a kai to a gurin su ba a kuma haka yake a to gaskiya ne na za su wasu mai hukuncin ya yi rija saboda mai don a wurin su arna ke fitsari kuma haka ya yi fitsari shi ke ne tsoron karkar ka ce suna ce yin fitsari a tsaye kyau ka ce za ka ɗabba kawo mutane suna da kama yin za su jefe ka da kabu gaskiya ne yauwa hisa wasu malaman suka ce za a mai da abin zuwa ga urfi tsabiyar mutane ya fi tsarin yake a wurin su shi ba ta an ka kusura kai wani sai ba wai zai zana karatu wurinka ba ne sai ne mai daina sayan kai a wurinka idan wani yana da shi gaskiya ne ai gaskiya ne ina zan ku lura da kyau gaskiya ne haka yau so da ya kawo mai su suke makan ga karatun tanatu kai kuma ga wani ayi kuma garga zo ga dinga abin nan ka sani dalili ya tabbata cewar kai yanzu ka san dalilin abin da ya sa yi ba wata kila fitsari zai in ma kuma ma ko ba wannan ba dai ka karanta dai ana yin fitsari a tsaye don ka ba zunubi yayi ba ko da zai kowa wurin zai fallatso mashi dan gara zai ce amma ai kai ka lura cewa wurin ba zai fallatso ba wurin zai fallatso ka zo ka dora ma kanka wasu bayanai na daban ba wanda ya dora maka ana fata mu fahimci wannan da kyau ko yawa قال وحدث قال باب ما جاء في السواك باب ما جاء fisiwak babi na talatin da biyu duk akan fahara fa duk waɗannan bayanan akan fahara ne kan tsarki babi na ɗaya na biyu na uku na hudu na biyar yanzu mun zo babi na talatin da biyu duk magana akan abin da ya shafi tsarki ku sani malaman musulunci sun bai ma tsarki kulawa makwar kulawa an yi bayanin tsarki dalla dalla tilla tilla kisa malik ya fara gabatar da ba kitab na hukutu sala kitab na hukutu sala lokacin sallah sai ya biyo shi da tsarki domin lokacin sallah ya shiga sai mai sai tsarki da ya sai ya biyo abin nan kuma da hukutu sala abin nan tsarki sai ya biyo shi da mai da sallah sallah sai ya biyo da babu ma ja fin nida sai ya fara babu kiran sallah ka lura hatta ba wai tare hadisan ba a'a tsara su ma shi ma ilimi ne mai zaman kansa kun bai ji maganar lokutan sallah sai tsanki sai sallah a sallar kuma babu kira sallah babu ma ja fi siwa babin da ya zo zai magana kan abin da ya shafi asuwaki shi na yi kira da hausa ko asuwaki ƙwala da sun ya yi kira shi da nufarci eh? ya ake cewa silewa ya ake cewa suwaki din ne eh shi ba ta ce eh? shi ba ta ci shi ne barakan wafi ya ce ya danganci bangare da mutum ya fito kullum da ke ko ku rike mun wannan jimlar da ya danganci bangare da mutum ya fito qala babu ma ja fi siwak qala haddathani yahya an malikin an ibn shahabin an ibn sabbaq anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qala fi jumu'atin min al-jum'a ya ma'shar al-muslimin in yau mun ja'alahu Allahu 'idan fagtasilu ومن كان عنده طيب فلا يضره أن musulmin wa alaikum بالسواك قال حدثني يحيى عن مالك yace yahya ibn yahya al-laythi ya karanta da ni wannan daga malik ibn anas an ibn shihab daga ibn shihab muhammad ibn muslim az-zuhri ya rasu shekara ta 125 barakallahu fi an ibn sabbaq daga ubayd ibn sabbaq ubayd ibn sabbaq shine daga babansa daga dan sabbaq daga dan sabbaq wai dan sabbaq shine ubayd anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal lalle ma yake Allah tsira da aminci Allah su tabbata a gare shi ya ce fi jumu'atin a wata juma'a minal juma'a daga cikin jumu'o'i a wata hudubar juma'a daga cikin hudubobin jumu'o'i kun da take ko hausa ta fito fi jumu'atin mimu a mata ne don a yaren mutanen hijaz kenan larabawan hijaz kenan larabawan makka madina jidda ta'if fi juma'acin yaren larabcin mutanen tamim kenan sai fi jum'atin da sukun kenan ko yaren wata kabila kenan isa ya gane ci ku rike mun me ce ku rike mun wani bangare wani bangare da inda mutum ne su wasu kabilar cewa suke jum'atin wasu kuma juma'a ce wasu kuma masu ce juma'a ce to wannan lahaja ne na kabilu da ake da a juma'a daga cikin juma'o'i a hudu ba daga cikin hudubobi annabi Salam ya ce ya ma'asharal musulmi ya ku taron al'umman musulmai inna hadha yawmun ja'alahu Allahu idan lalle wannan yini ne da ubangiji subhanahu wataala ya sanya shi ya zama idi faghtasilu saboda haka ku wanka wa man kana indahu tibun duk wanda ya kasance yana da turare fala yadurruhu an yamassa min babu laifi ya shafa wannan turaren wa alaikum Biswak ina umarta ku da ku rike ku yi aswaki abubuwa nuna na sallame faɗa ana faktasilu atif aswak a kalma nawa ku duba ga hudubobi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam a yau gobin da limaman juma'a suke yi ba ta da alaƙa da hudubin manzan Allah sallama alaƙa ta kusa ko ta nesa kwata-kwata gaban kansu suke yi in dai za ka duba ka gani wanda ike kwatanta ba irin ta manzan Allah sallama a sallar juma'a to kaɗan ne jiddan kaɗan ne makurar kaɗan ta ɓangaren ne ake faɗa da ta ɓangaren lokacin da ake jan hudu ba rasu salama da kyar ta wuce minti sha biyar in aka haɗa ka kawo hudu ba da ta wuce minti sha biyar ta kai ta ashirin an haɗa ka aiki ina fata mafanci magana ta da kyau ko saboda annabi salama ya ce a tsawaita hudu ba ah, ah, ah, a gajarta hudu ba a tsawaita sallah a gajarta hudu ba a tsawaita sallah kuna ji da kyau a gajarta hudu ba a tsawaita sallah a tsawaita sallan ne fa yake karanta suratul juma'a kenan hudu ba ta kai yawan suratul juma'a ba yanzu suratul juma'a za a karanta ta minti nan hada da munafiqun za a karanta minti nan ka ce a karatun sallah karatun akwai na takara akwai na sallah akwai na takara akwai na sallah kuna jina da ku saboda haka gaskiya abin da na faɗa muku kuma nake faɗa da yaƙini babu shakku a kai da yaƙini nake faɗa a ƙashin gaskiya halin da hudubobi suka shiga a ƙasar nan wallah hali ne na ban takaici wallahi hali ne da fatta kai ce hudu ba ce ba ta da alaka da sunnar manzon Allah su sallama ta kusa ko ta nesa kawai dai an sa mata suna hudu ba kadai an sa mata suna hudu ba kadai mumbarin hudu ba ya zama mumbarin fira mumbarin surutu mumbarin ta'aliki ko mumbarin ilimi ba mai haka a ɗauki hudu ba minti arba'in minti talatin da biyar wannan ba a rotoye daga manzan Allah sallallahu alaihi wa alihi wa sallam ba ta kusa ko ta nesa sannan kuma ma abin da aka faɗa wa mutane a hudu ba babu wani wanda ya ce wai daga cikin sharuɗa na liman wai ya san fi ƙin waƙai wai halin da mutane suke ciki malam usmin ya zazzage wannan kalmar gaba ɗayanta ya yi fitali da ita ka tsoratar da mutane allah ka tsoratar da mutane allah ka kwaɗaitar da su rahamar ubangiji inda fata mun fahimci wannan da kyau in mun shiga kitabul juma zan kama na wasu hudubobi na manzan Allah sallallahu alaihi wasallam ku dora su a hudubobi na yau da ake in na ce na yau ina nufin masallacin da ake cewa masallacin sunna da masallacin da ake cewa masallacin yan gargajiya da ma na kowanne manhaja ta ilimi ake magana mutum ba zai ce yana da wasu suna rikita hudu ba ba wannan ba haka ake yi ba wannan kuskure ne sosai da sosai ka ji malam liman ya tafi ya shiga dawa ba magana tsoratarwa ya ɗauko waccan maganar maganar siyasa maganar shugabanci ba shi da yakini zato ya dabe bai shi a ciki ya shiga ta wannan kwari ya fita ta wancan kwazazzabo ya shiga